أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا شيء درسينا بقي إحداث الحجة في بيان المحجة لتابع الإمام إسماعيل بن محمد الأصفهاني كما هذا فصل في ذكر الفرقة الناجية فتولى فصلي ولكي مكان أكن ɓangaren musulmai masu kira da kiyama alfurƙasun najiya alfurƙasun najiya alfurƙasun najiya ɓangare na musulmai waɗanda suke kira a daga tashin kira Allah ka samu ne don yi kokari karai da hadisi na ishirin da uku zuwa na shirin da shida wato daga shafi na shirin da shida kenan insha Allah ta'ala kalma ta alfurqa ma'ana ta bangare aka ce alfirku alfirkatu alfariku معناتها الطائفة من الشيء المتقارب طب ليه والجهر وقوة الأرجي أنا كنت الفرقة فقيمة هذا الكلمة عشنا القرآن وصورة الشعراء فأوحينا إلى موسى أن ندرج أفاق البحر فانطلق فكان كل فرق كالطول العظيم لغة النبي موسى عليه السلام أما يطير سد الشيء تتنو إسرائيل لغة النبي موسى عمرني يبوكي بوجين لسرع فانطلق فلوك سيدنا علي موسى يبوكي بوجين لسرع فانطلق فانطلق sai kogi ya gare fakana kullu firkin sai zama kowane bangare na ruwan alfawdil azim kamar wani dutse ne mai girma don haka idan aka ce alfurkatun najiya ana nufin wani bangare na jama'ar musulmi da suka haɗa kansu kan wata manufa don haka sai kawo hakikaitun ya tabbatar da wannan bayani a annar sallallahu alaihi wa sallam akbarana abu adinan sikko abini ga shi abu adinan wato shi kan abu ne za ba mu labari sunansa muhammad bin ahmad al-abiki shi kan abu zuwa shi bin al-abiki ne za a tsaye da أخبرنا جدي محمد بن أحمد العبدي التي كانت يا باص الأباي سنن كانت المفخر مع جنزال العبدي متعنى بغداد أخبرنا عبيد الله بن يعقوب الأطفال أنا كرة ابن جميل أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد آه، بن عثمان الفصوي حدثنا يعقوب بن سفيان الفصل حدثنا قديسة بن عقبة السوادي حدثنا سفيان الثوري فأخبر عنه سفيان الثوري شكر هذا وانا حديثي قديسة بن عقبة قديسة بن عقبة جاء في حديثي جوا وجن الإمام سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن وحيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال حديث عبد الله بن عمرو بن هادي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبلى يأتي أن على أمتي ما أتى على بني إسرائيل شكة abin da ya taho lallai sun ya kawo ga al'umma ta duka wani abin da ya samu kanu isra'il sai ya samu al'umma ta aljannan sallallahu alaihi wa sallam habwan na'd bin na'd daidai kakanni da kakanni da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi da tilka al-mumakala al-mazkura fi gayatil mutabaqa kamar ne mutum yana da takalmin dama takalmin hagu haka za ka zai shi daidai da shi zai yi wa a ce takalmin hagu ya na dama suna zama daidai shi na jin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka mutabaqatin na'li bin na hazwan na'li bin sai dai takalmi da takalmi hatta lau kana fihim man ya'ti ummuhu alaniyatan har dai zai kasance da shi a cikin banu isra'il akwai wanda yake lalata da mahaifiyarsa kuma a fili ba a boye ba idan aka sami irin wannan cikin banu isra'il kana ce kun mai ya falo tare ni ma a cikin al'umma ta sai an samu wanda ya haka sai ka sani wa fa'alin annabi sallallahu alaihi wasallam yake nake Ana cewa nan gaba musulmai za su dinga kwaikwayon ahalin shikari a zamanin sa haka ke faru ba domin haka yake ba da labarin abin da zai auku a nan gaba yake musulmai za su bar koyi da sunnarsa za su koma koyi da al'adu na kafirai banu isra'ila duk abin da banu da suka aikata musulmai za su yi ta kokari da yin manzo Allah yake kuma abin da za su yi abin ahalin fitaci suna ba na kirki ba ne kawai da ta kayi ba da misali misali a ce da za a samu kafiri ya yi lalata da mahaifiyarsa a fili su ce an samu sanin da zai koyi da shi a haka kaga kai an samu ne mara kyau amma duk da haka ke ta yi koyi da kai ko da a cin da kafiri ya aikata mummuna ne kuma ga yanzu shi na a fili yana faruwa ba a ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna bani isra'ila taraku ala ala wa sab'ina milla ala wa sab'ina milla bani isra'il sun rabu akan tafarki saba'in da sun rarrabu an samu ɓangarori da aka samu bangarori saba'in da ake kira al kullu fi'lin wa qawlin jama'a alayhi jama'a idan jama'a suka haɗa kansu akan wata manufa ko akan wani aiki wanda shi ake kira al-milla wa kad yakunu haqqan wa kad yakunu batilan saboda ka ya dace da kungiya wannan dalili sa wasu ke fassarawa za a samu kungiyoyi sabbin kaza saboda ma'anar kungiya da almilla suna daukan wato ma'ana guda ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba bani isra'ila sun rabu sai da aka samu kafarki saba'in da wata fi duna alaiha lillah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku kuma za ku kare kafarki guda akan nasu kaga sai an wuce ahlul kitabi wajen lalacewa سبحان الله جاء sallallahu صلى الله عليه yake kullu كل هذه duk wani bangare na musulmi sai da shuka illa wahi ta sai da guda ne a kazo ka zo ka ce wannan bangare da za ta tsira ta shiga aljanna yaya take قال فعلا صلى الله عليه وسلم في مصلبي انا عليه واصحابي شيني بنجر اندني نكسن شيء اكان تدني دسحبينا حديث ما جنا سنة نسلتي حديث ما الله سنة عمري لقد في هذا الحياة حنكم تنشي نبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني إسرائيل تفرقت تفرقت ثلاث كين وسبعين ملة وتبترئ أمتي على تبكي سبعين الأمة تقوى ذاك له سبعين له wanda ya tabbatar maka wato lalacewar musulmi sai ta na da mazan Allah ba Allah ta hadisin yana cikin al-mustadrak al-imam al-hakim wanda Allah bin Amr ya ce kun kunna qu'udan hawla rasulillah fi masjidi mun kasance muna zaune muna kewaye da manzon Allah a cikin masallacinsa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ya ce musu la tasdukun sanana man qablakum la tasdukun sanana man qablakum lallai ko musulmai za ku shiga hanyoyi na waɗanda suka gabace za ku riƙe jin hanyoyin su tafarkin su ka ba tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam a riƙa koyi da kafirai annabi ya ce habwan na'ad jin na'ad wa la ta'khudunna mithla akhdihi za ku kama irin abin da kafirai suka kama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce in shibha ka shibha da iyaka kamun guda kuka yi to kuma za ku yi kamun guda wa in zira'an fa zira'un wa in ba'an fa ba'u idan inda kafirai suka kama ya kai tsawon zira'i ko kuma za ku kama haka idan fadin abin mutum ne sai kuma sai kun kama haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta za su shiga wato da za su shiga rami na guza to sai musulmi ya yi kokari ya shiga ko da ba zai iya ba hadisin yana kwani ko jami'in da kake yin hadisin na dubu biyar da ɗari uku da arba'in da uku don haka ashe annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar mana da abin da zai faru ga musulmai a bayan rasuwarsa abin da zai faru ga musulmai a baya bayan rasuwarsa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana wa sahabbai da ke za a samu rabuwan kai a tsakanin musulmi sai an samu ɓangarori na musulmai An bangare daban-daban sai an samu saba'in da uku amma Allah ya ce duk za su shiga wuta Allah guda ɗaya kawai wacce ce ba za ta shiga wuta ba nan sallallahu alaihi wa sallam ya kira sunan ta ba sai ya faɗi ne sai ya faɗi siffar aikinka ta haka ba suna ba muhimmin abu shi ne aikin da kake riko da shi ya dace da abin da annabi ya tabbata a kai da shi da sahabbansa idan ba shakka yana cikin saba'in da biyu amma ka kare hadisi na gaba أخبرنا أحمد بن عبد الجبار بن أشكه حدثنا أبو سعيد النقاش الأصبهاني حدثنا محمد بن إبراهيم الأصبهاني حدثنا موسى بن إسحاق الكقمي حدثنا من جاب بن الحارث التميمي أخبرنا علي بن مسهر القرشي عن الأفريقي أخي ماذا من أجل كلمة الإفريقي شين عبد الرحمن بن الجاد عن عبد الله بن بريد عن عبد الله بن عمرو هناك شيء في سند الإسنادي وأنا حاء yana nufin hawalar isnad ya sake canza isnadi daga abu sa'idin naqash ya ruwaito hadisin nan ta hanyoyi da yawa ya faɗi wannan hanya ya sake kawo wani isnadi ne aka kawo ha'un din nan ma'ana awwalul isnad قال أبو سعيد النقاش وأخبرنا الإمام أبو بكر الإسماعيلي حدثنا يعقوب بن يوسف بن الحكم حدثنا ابو بنزار سنة محمد بن بشار العبدي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن عمري فانا شيني اسمعي سنة صلى وحديث عبد الله بن عمر الزهاد النبي صلى الله عليه وسلم قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الله يشي ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل lallai abin ya je ma isra'il zai zo al'umma abin da ya je ma isra'il na halaka ya je ma al'umma ta zaka rasa shi da ya ka karanta wannan hadisin a baya illa dai a ƙarshen wannan hadisin aka samu canji kila aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam man hum ya rasulullah suwaye waɗanda za su tsira قال في النبي alaihi الله عليه وسلم wanda ya kasance a kan irin abin da nake kansa a yau ni da sahabbaina wannan shine wanda zai tsira a ranar tashin kiyama wanda ya kasance a kan irin abin da ni nake kansa a yau ni da talabci wannan ya sa imamu malik ke cewa ma lam yakun dinan na izin fa la yakunu dina ba duk da shi ke zama addini ba a zamanin manzon Allah ba zai taba zama addini ba a yau ji alimamu malik manzon Allah ya ba mu mizani ya ba mu ma'auni yanda da za mu gane muna cikin waɗanda za su kira a kiyama ko ko ba na cikin su wannan hadisi yana sunan tirmidhi malaman hadisi da wasu ruwaito kuma shi ma hadisi ya inganta kamar da muke ce wancan hadisi ne na baya don hadisin Abdullahi bin Amr Allah da ya taho da bambancin karshe a can annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allazi ana alaihi wa ashabi Nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana ala muslima ana alaihi al-yawma wa ashabi حديث نقل وأخبرنا أبو عدنان أبو عدنان شيخ محمد بن أحمد العبدي يا بام الأباري أخبرنا جدي فكان يا بام الأباري شيخ المطهر بن أبي نزار العبدي أخبرنا عبيد الله بن يعقوب الأصفهاني ابن تميم نشيل إسناد حديث فرقه حدثنا الحسن بن عثمان القصوي حدثنا يعقوب بن سفيان القصر حدثنا أبو صالح بن عبد الله بن صالح حدثنا معاوية بن صالح الحبرمي أن الأوزائي حدثه الإمام الأوزائي يكاو حديثنا أن يزيد يزيد الرقاشي شين محمد بن علي حدثه في الأباري أنه سمع أنس بن مالك يا جعل بن مالك فهذا النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يقول yana cewa sai da ta yi sake kawo kuma wani isnadin har yanzu wa ahmad bin abd al-kafar akhbarana abu sa'id an-naqash akhbarana umar bin ahmad bin qasim an حدثنا محمد بن عيوب بن يحيى حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء أخبرنا عيسى بن يونس ويتاكي حول الإثناء شيني حول الإثناء حول الإثناء بهاريا kaga hadisin yana da hanyoyi da yawa kenan wanda yana nuna hadisin ya samu daraja da ce kala abu fa'idin naqash أخبرنا محمد بن أحمد المحصن الصواب حدثنا بشر بن موسى الأسدي حدثنا معاوية بن عمرو الجدي حدثنا أبو إسحاق الفزاري شين إبراهيم بن محمد yake su waɗanda isnadin gaba ɗayan su kulluhum anil auza'i kusur ruwaito hadisin daga imamul auza'i qala haddathani yazid yazid raqashi shine muhammad bin ali عن أنس بن مالك عن كعب حديث عن أنس بن مالك صحابي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك من منظم الله صلى الله عليه وسلم شيخ إن بني إسرائيل تفرقت على إحدى وسبعين فرقة بل بني إسرائيل صور ربو da aka samu ɓangarori saba'in da ɗaya wa inna ummati tafkariku al'ummata kuma za ta rabu alasnaini wa sabi'ina A kan ɓangarori saba'in da biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullu hafin nari duk za su shiga wuta illa wahida sai dai ɓangare ɗaya kawai wahiyar jama'a ita ce ɓangare ta jama'a وفي رواية يعقوب بن سفيان رواية يعقوب بن سفيان يقول وإن أمتي ستفترق على kaza wa saba'ina shirka al'umma ta za su rabu da an samu bangarori saba'in da kaza wa fi riwaya ta har yanzu da sai aka wa ma hadhihi alwahida wannan bangare guda ɗayan da ba za ta shiga wuta ba wace bangare kenan fa kafafa ya da hutun Allah ya dunkula hannunsa wa qala sai ce al jama'a wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku kada ku yi tafarra gaba da karanta aya ta 103 suratu al imran wannan hadisi na Anas bin ya inganta yana sahihu sunan Ibn yana kaga an samu hadisi da sahabi na biyu shine Anas bin Malik wanda shi ma ya tabbatar da haka hadisi na gaba قال وحدثنا يعقوب بن سفيان الفصل حدثنا عمرو بن عثمان القرشي حدثنا عمار عمار أولا لشأن أكثر عباد بن يوسف الواقفي حدثني صفوان بن عمرو الثقفي عن راشد بن سعيد المكرائي عن عوف بن مالك ولا شيء صحابي لا أكو عوف بن مالك الله يكرمك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك يجي النبي صلى الله عليه وسلم يجي فرقت اليهود على 71 فرقة Yahudawa sun rabu sai da aka samu ɓangarori saba'in da ɗaya. واحدة في الجنة وسبعون في النار وبعد إذن نزل تشجع الجنة سبعين كم الله وكا وفرقة النصارى على سبعين وسبعين فرقة نصارى سورة ربو سورة أكثر من ضروري سبعين تشجعه فواحدة في الجنة وإحدى وسبعون في النار وبعد إذن تشجع الجنة كم سبعين لا تشجعه وكا يعني صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ina muku rantsuwa da wanda raina ke hannunsa la tafkari anna ummati lallai al'umma ta ita ma za ta rabu Allah salatun wa sab'ina firqa za a samu bangarori saba'in uku wahidatun fil jannati guda ɗaya ce za ta shiga aljanna kafin kayan wa sab'una fil nar bangarori saba'in da biyu wuta za su je shi aka ce ya rasulallah man hum suwaye waɗannan kada sun manzo Allah ya ce humul jama'a hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 200 shi ma ya inganta shi malamin da ya kawo mana hadisan sahabbai guda uku ne kawai Abdullah bin Amr Anas bin Malik sai hadisi da muka karanta yanzu auku bin Malik waɗanda suka ruwaito hadisan nan sahabbai sun kai mutum goma sha bakwai amma ya tabbata da uku akwai Abu Huraira a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ifarakat al-yahudu ala ihda wa aw 72 firqa وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة manzo Allah ya ce al'umma ta za ta rabu sai an samu bangarori saba'in da uku wa tabtariq ummati ala 73 milla kulluhum fi nar za su shiga wuta illa millatun wahida ce tafarki guda ce kawai kazo sahabbai suka ce man jiya ya rasulullah suwaye kenan kuma ba Allah ce ma ana alaihi wa afai waɗanda suka rike abin da nake yin sa yau da ni da sahabbaina hadisin yana sunan abi dawo kitabu sunna babu sharhi sunna tana sunan tirmidhi kitabul iman abu ma sha'a fi firaqi hadhihi al-umma adan ka hadisin abu hurairah wani shi ma ya tabbatar manzo Allah ya ce bayan ya tafi musulmai za su rabu sai an samu bangarori saba'in da uku daya za ta shiga aljanna sauran wuta za su Allah ta kare mutum na biyar shine muawiya ibn abi sufyan shi ma ya rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ke cewa inna ahlal kitabi taraku ala 72 milla ahlul kitabi sun rabu an samu tafarki daban-daban guda 72 wa inna hadhihi al-umma wannan al'umma kamu taftariqu ala 73 milla za ta rabu za a samu tafarki guda 73 kulluha fi an-nar duk bangarorin nan za su shiga wuta illa wahida sai dai guda daya wahiyar jama'a hadisin yana al-musnad al-imam ahmad sunan abi dawud malamai da yawa sai inganta shi al-imam al-hakim al-imam az-zahabi yana kitabu sunna na ibnu abi asim tafsirin sa wani albani hadisin 33 kuma eh, ibn taymiya cikin littafin kitabul siratul mustaqim dalilin da ya yasa ibn taymiya ya rubuta wannan littafin kenan saboda hadarin waɗannan hadisai abinda waɗannan hadisai suka kunsa al'ummar annabi za ta rabu kashi saba'in ko kuɗai za ta je aljanna a zaman musulma ba ce manzo Allah kuma ya riga ya faɗa shi ko Allah bai canza alƙawarinsa haka sai rubuta littafi ittiba'u siratil mustaqim ya za a ya za a yi ka iya gane tafarki madaidaici ka ci har ka shiga cikin wannan bangare ɗaya da za ta fita aljanna ya yi magana akan waɗannan hadisai yana musallar na farko shafin da goma sha takwas yace haza hadisin mahfuzun an muawiya wannan hadisin ya tabbata daga muawiya an kiyaye riwayarsa rawahu an kai ruwatin tabi'ai da suka ruwaito hadisin daga muawiya suna da yawa akwai abul yaman akwai baqiya akwai abul ya yace shiga waɗanda suka ruwaito hadisin nan daga muawiya wanda ya tabbata lallai muawiya ya karanta da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum da shi ne abu umama sulfahi abu umama sulfahi sunansa su bayyu bin ajilan shi ma ya ba da labari ya ba da labari a lokacin da alkawari suka bayyana zamanin sai na alijin abubali sai abu umama sulfahi ya ce farakar banu isra'ila ala wahi a wasu jina shirka bani isra'ila sun rabu sai da aka samu bangarori 71 wa tazidu hadhihi al-umma firqa wahida al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam za ta rabu za a samu ƙari na bangare guda abu umama ce kullu hafin duk za su shiga wuta illa da a'zam sai dai jama'a mafi yawa wanda su ne ke aiki da sunnar manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi abu umama al-bahili yace alaihim ma amalu wa alaikum ma hum bi su wadannan abin da suka yi ana wato aikin sai na kan ku kuma aikin da aka ba ku shi za ku kare annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya riga ya isar da amanar Allah kamar da manzanni suka isar da amanoni Allah ba zai taba tambayan manzo game da abin da kuke a yau ba saboda ya riga ya tabbatar muku da shi wa in tuti'uhu tahtadu amma da za ku bi annabi da za ku samu shiriyar Allah wa ma ala rasul illa al-bala asamu wa ta'a khairun min al-qurbat wal ma'siya ai biyayya ga shugaba a ɗauki umarninsa ya fi a ce an rarrabu an saba mishi lokacin da abubuwa mai ya gama wannan wa'azi ga almajiransa fa kala da sallallahu alaihi ya aba umama amin ra'ayika shin ra'ayinka ne ta ƙulu shi in ne ta hulmin rasulullah wannan ra'ayinka ne kake gaya mana ko ko magana ce da ka ji ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa musulmai za su rarrabu kuma duk za su rabu ta illa bangare daya qala sai abu umama tabari yace inni idan la jari'un zan tabbata mai karfin hali idan zan yi wa manzon Allah kariya ba magana ka ban ka ba ki faɗi magana ka gaibi nan gaba al'umma za ta rabu maganar gaibi ne sai ce bal sami'tuhu min rasulullah na ji wannan maganar daga manzon Allah gaira marrati ba sau ɗaya ba wala marratai ne ko ba sau biyu ba hatta zakara ko a yana gaya musu ba sau uku ba ba sau hudu ba ba sau biyar ba ba sau shida ba sai da yake ba sau bakwai ba sannan ya shiru wannan ya nuna cewa manzon Allah ya faɗa masa habbai ba karo sai ba sahabbai sun ji maganar manzon Allah ya yi tsamai mai tata sun kowa ya sani saboda ka ya riga ya isa da sabon Allah Allah ka samu iya koyi da shi wanda yana cikin littafin ibn a sun kitabu sunna babi da yayi fi ma akbar bihi nabiyyu anna ummatahu tafkare. hadisi na 68 mutum na bakwai shine Ka'ab bin Abi Waqqas yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Allah ya ce ikaraka banu Isra'il ala 71 milla Banu Isra'ila sauran rabu sai aka samu tafarki gaba ɗaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walan tazhabal layali walal ayyamu dare ba zai wuce ba kwanaki ba sa wucewa hatta tabtari ka ummati ala misliha sai al'umma ta sun rarrabu an samu ɓangarori da adadin su ya ci na banu isra'ila wa kullu firqatin min hadin nari amma Allah ya ce kowane ɓangare daga cikin waɗannan ɓangarorin musulmai za su shiga wuta illa wajida sai dai ɓangare dai kawai mafiyar jama'a ila littafin al-imam al-ajurri kitabu shari'a mutum na takwas shine Abdullahi bin Mas'ud da ke kala shi rasulullah wata rana mazu Allah ya ce ne yamna masudin ya kai dan masudu kun su sai nace babban ya rasulullah mazu Allah yana kira na sau uku ina amsa mai sau uku kala sai su ayyul mu'minina a'lam shin cikin mu'minai wa yake ilimi kamar yana jarabawa ne ga Abdullahi bin Mas'ud daga cikin musulmai wa fi ilimi sai wa rasuluhu, سنشاء الله wa rasuluhu, Allah da ألا sun fi sani." قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذا اختلفوا Lokacin da musulmai suka sassafa ma juna a shabbata bayan asabi shi manzo Allah ya hada yatsun dama da na hagu sai ce to wanda ya fi ilimi absaruhum bil haqqi idan al'amarin musulmai ya rikice wanda ya fi ilimi shine wanda ya hango gaskiya ya yi riko wa in kana su amali shi ko da aikinsa ya gaza idan abu basira ka iya gane sunnar manzon Allah ta a lokacin da jama'a kawunan su yaro manzon Allah ya ce to kafi kowa ilimi sai ce masa yamna mas'udin hal alimta anna bani isra'ila farqu ala 72 shirka dan mas'ud ko ka san bani isra'ila sun rabu sai da aka samu bangarori 72 Alikin yana al-Mujamul Kabir na Imam Tabrani mutum na shi ne sai duna alibin abi talib wanda labarin abu sahaba al abu sahaba al-bakari ya ba da labari ya ce sami ito ali ibn abi talib na ji sayyiduna ali a zamanin sayyiduna ali ya kirawo shugaban yahudawa ya kirawo shugaban kiristoci ya haɗa su da suka zauna a wuri guda sai yace inni fa'ilukum an fa'ilukum an amri zan muku tambaya game da wani al'amari wa ana a'lamu bihi minkum ani na fi ku sanin amsa sirna ali zan muku tambaya game da wani al'amari amma ba dan na jahilta ba na fi ku sanin amsa fala taktuma ne kada ku koye min gaskiya yake ya ra'asal jalud ya fara da shugaban yahudawa ce ya kai shugaban yahudawa an shattuka Allah allazi zan taurata ala Musa ina gama ka da Allah wanda ya saukar da littafin at-taura ga annabi Musa alaihi salam a at'amakum al-manna wa salwa ina gama ka da Allah wanda ya ciyar da kakanninku banu Isra'il ya ba su abinci al-manna wa salwa wa daraba lakum fil bahri tariqan Ina gama ka da Allah wanda Allah subhanahu wata'ala ya buɗe hanya da banu Isra'il suka shiga ciki suka tsira ya hallaka Fir'auna wa akhraja lakum min al-hajar ithnatay ashara ayna kina gama ka da Allah wanda ya fitar muku da mabubbugan ruwa goma sha biyu daga cikin dutse likulli tibtin min Isra'ila ayin kowace kabilar banu Isra'ila ga mabubbugan ruwan da za ta sha ruwa abinda nake so da kai illa ma ne ala kalitta qasbanu isra'ila ba'da musa bayan annabi musa ya tafi ka gaya min ka da allah banu isra'ila sun rarrabu da aka samu bangare nawa wanda ita ce tambayar da nake maka kuma na san amsa ba wai ba sani ba amma ina so ku sani gaskiya shugaban yahudawa ya ce wala firqatun wahida ko da bangare guda ba samu ba wato babu babu jama'ar da suka eh, rarrabu bayan tashi annabi Musa alaihi salam kaga yayi ƙarya fakala lahu sai ce masa sannan a daga gaya masa sau uku ka zabta wallahi lazi la ilaha illa huwa yi ƙarya ina rantsuwa da wanda Allah wanda babu wanda ya tantance abota masa illa shi kake ka gaya min gaskiya ibn ba ni abi ce yace laqad tarakat ala inda wa na firqa bayan tafiyar Musa alaihi salam Abu Isra'ila suka dingara rabuwa da aka samu bangarori 71 kulluha bin nar kuma dukkan su za su shiga wuta in lafiyar ka sai dai bangare ɗaya za su shiga wuta ba abu ne isra'il din ma sai to kai ka gama ka ba da an saura shugaban kiristoci al'afaf kada ya ce an shuduga lahallazi an tsanzalar injiyar ala isa ina gama kada allah wanda ya saukar da littafin injiyar ga annabi isa alaihi sala waje ala ala alhalihin baraka ina gama kada allah wanda ya sanya albarka cikin tafiye tafiyen annabi isa alaihi sala wa arakum al'ibra ina gama kada allah wanda ya nuna muku abin mamaki ya nuna muku mu'jiza fa abra al akmaha wa ahya al mauta wanda annabi isa alaihi salam yake warkar da marasa lafiya annabi isa alaihi salam yake kayar da matattu wa sana'a lakum min al-tin tuyura ya dauki laka yayi tsuntsu kuma Allah ya samu wannan tsuntsu rai wa an ba'akum mimma ta'kuluna wa ma tad'iruna fi buyutikum annabi isa yana ba ku labarin abin kuka ci abin da kuka adana a gidajenku yana gama ka da allan da ya yi waɗannan yana cikin magana ta shugaban kirista ce ya ce masa suna haza kuka ya amiran mumini ka taƙaita kawai ka tsaya zan gaya maka gaskiya ya kai shugaban masu imani shi ya zaɗa a tsarin na aljin abubani har ma ka ci gaba wannan ma ya isa annan tsarin na aljin ya ce masa alaƙar karar ƙasin nasara ba da isa jinkirka bayan annabi isa alaihi salam ya tafi don Allah ka gaya ne mabiyan annabi isa alaihi salam ɓangarori nawa suka rabu Ɓangarori nawa suka samu rabuwar kan da shiga tsakanin shi ma sai ba da amsa irin na shugaban yahudu ce la da wata firka wallahi ko bangare ne ba samu ba kansu a haɗe shi ina da ka kazabta wallahi lazi la ilaha illa huwa kazabta wallahi allazi la ilaha illa huwa kazabta wallahi allazi la illa huwa annabi ta yake kai ƙarya ina rantsuwa da Allah wanda babu abin da cancanta abota masa kafe shi laqad na qalataini wa tabtina shirka nasara a bayan tafiyar annabi isa alaihi salam da suka rabu aka samu bangarori 72 ibn ali yace kullu hafin nari illa firqa duk za su shiga wuta sai dai bangare ɗaya? ba amma anta ya yahudi kai ba ya huce bari gaya ma amsar da nace na sani ko da baka bani ita ba saboda Allah ya saukar mana alqur'ani ya gaya mana gaskiya da bari a suratul a'raf aya ta 159 sayyidina ali yace Allah madaukaki ya ce wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun daga cikin jama'ar annabi Musa alaihi salam an samu al'umma waɗanda suke kokarin tabbata akan gaskiya da ya haduna bil haqq wato yastaqimuna ala al haqq an samu mutanen da suke ta kokari su tabbata akan gaskiya wanda ya'dilun kuma da gaskiyar suke hukunci daga cikin Qur'ani Allah ya gaya mana akwai bangare daya wanda zai tafi aljanna daga cikin mabiyan annabi Musa alaihi salam Ajiyar da ke canji, sun da ya ce to wannan bangaren shi ne zai tsira a kiyama wa amma an ka ya nasarani kai kuwa kirista a ta wato mabiyan annabi ta alaihi salamu to ba Allah ya faɗa mana cikin alƙur'ani a suratul ma'ida aya ta 66 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce minhum ummatun muqtasida daga cikin nasara akwai al'umma mai kamanta adalci mai ƙoƙarin riko da karantarwar annabi isa alaihi salam sai a ƙarshe Allah kuke ce wa kafirun minhum sa'a ma ya'malu da yawan su kir da ajin da suka aikata kaga shi Allah bai wato bai nuna cewar duk mabiyan annabi isa bayan tafiyan annabi isa alaihi salam mabiyansa gaba ɗaya sun halaka ba illa dai Allah madaukaki ya ce mafi yawa kafirun minhu amma akwai na kwarai kamar yadda manzon Allah ya tabbatar saboda haka sayyidina Ali ya ce fahiyar lati tanju wannan bangare ita ce wanda za ta tsira a kiyama sai sai to kun jina ku Yahudawa Allah ya tabbatar da bayanin ba su da Arab aya ta 159 Nasara Allah ya tabbatar da ku a suratul Ma'idah aya ta 66 sai ce mu musulmai mu ma ba mu bambanta ba Allah ya faɗa a suratul a'raf aya ta tamanin da ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi ya'dilun daga cikin waɗanda muka halitta sune al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan tafiyar manzon Allah akwai al'ummar da suna ƙoƙarin tabbata akan gaskiya kuma da gaskiyan suke hukunci saboda haka al'ummar mazan Allah ba za a samu gaba ɗaya sun lalace ba akwai waɗanda ke ƙoƙari su yi riko da gaskiya su yi riko da gaskiya, mazan Allah ya karantar kuma waɗannan shi ne sun na'ali ya ce wahiyar da ke kan jumin hajji da umma waɗanda bayan tafiyar mazan Allah ba su bar ƙoƙarin su tabbata akan shiriyar da manzon Allah ya karantar ba kuma ba su bar kokarin karantar da mutane wannan shiriyar ba to waɗannan su ne za su tsira a ranar tashin kiyama Kuma yana cikin littafin الإمام أبو إسحاق المروزي حيث كرا كتاب السنة شاف نقوم شاف قصدوا نشاكا متن نقوم شيء Abdullahi bin Umar, عمر صحابي النبي صلى الله shi وسلم شيما يروي حديثي wanda mazan Allah yake cewa da ya ati yanna ala ummati ma ata ala banu isra'il kamar yadda suka karanta a cikin Abdullahi bin Amr habwa na'l bin na'l wato duk abin da ya samu banu isra'il sai ya samu al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam daidai takalmi da takalmi wanda za a samu takalmi daya da daya, yadda suke daidai haka za a samu musulmi ya daidaita kansa da kafirai hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniya da za a samu wanda ke tarawa iya tarawa da mahaifiyarsa a fili da kana fi ummati man yasma'u zalika da ku za a samu cikin al'umma ta wanda shi ma yi haka fa inna bani isra'ila ta ta fara tafarraqu ala 72 milla hadisin Abdullahi bin umar yana kama da hadisin Abdullahi bin amr cikin na goma sha ɗaya shi ne jabir bin Abdullahi al-ansari shi ma ya rawaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya ce tafarraqat al-yahudu ala wahida wa sab'ina firqa yahudawa sauran yadda aka samu bangarori saba'in da ɗaya kullu hafin na za su shiga wuta wata farrakacin nasara latin kai da wata ba'ina shirka nasara su rabu sai da aka samu bangarori saba'in da biyu kullu hafin na duk za su shiga wuta wa inna ummati takaffari ko ala salatin wa sab'ina shirka kuma al'umma ta za ta rabu za a samu bangarori saba'in da uku kullu hafin nari illa wahida duk za su shiga wuta sai bangare daya sai na umar ya ce ya rasulallah akhbirna man hum ya rasulullah ka samu labari su waye masu tsira din nan sun Allah ya ce as-sawadul a'zam akwai hadisin Abu Darda'i da Abu Umama al-Zahili akwai hadisin Wasil bin al-Afqa da Anas bin Malik wanda sun zo da lafazi daya Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito daga gida ya fito daga gidansa, wa nahnu natamara bi shay'in min amri din ana sai ce taras muna jayayya game da al'amarin addini fa gabi ba gababan shadid manzo Allah ya fusata fushin mai tsanani lam yakaf mithlahu bai taba fushi irin wannan lokaci ba sun man na bayan manzo Allah ya mana tsawa ya hana mu sabani ya hana mu musayya da muke akan addini قال sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace zarun lira ku tsena jayayya ku fadda inna bani isra'ila taraku ala ihda wa sab'ina shirka saboda bani isra'ila sun rabu sai da aka samu bangarori 71 wan nasara ala 2 wa sab'ina shirka nasara suka rabu aka samu bangarori 72 kullum fi ala dhalala duk suna kan fata manzo Allah yake cewa haka ma al'umma za ta rabu wanda kawai za ka tabbata akan shari'a illa sawadul a'zam suka ce ya rasulullahi man sawadul a'zam suwaye kake da shi ga jama'a mafi yawa Allah shi manzo Allah ya yake man kana alama ana wa ana wa afabi wanda ya tabbata akan irin abin da dari kiri da sahabbaina hadisin yana mu'jamul kabir na al-imam tabarani sannan akwai hadisin Abdullahi bin Abbas akwai hadisin Sa'ad Malik Abu Sa'id al-Khudri su so ruwaito hadisin nan daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka maganar cewa al'ummar annabi za ta rarrabu magana ce sananniya wannan dalilin ya sa ibnu tabiya cikin ittila usratul mustaqim a musallan na farko shafin gare talatin yace wa hadha al-ifrat mashhurun an nabi wannan rabuwar da musulmai za su yi abu ne da ya shahara ya shahar an tabbatar manzo Allah ya faɗa ya zo cikin hadisin Abu Huraira ya zo cikin hadisin sahabbai da muka kirga kaman Sa'ad bin Abi Waqqas Muawiya Amr bin Auf wa ghayru kuma haka al-Allama Muhammad Nasiruddin al-Albani ya yi taklijin waɗannan hadisai lokacin da yake shi a kai yana cewa faƙar tabbiyana bi wabuhin annal hadisa sabitun da shakka fi babu shakka game da cewar al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam za ta rarrabu sai an samu ɓangarori saba'in da uku ɗaya ne da take aljanna sauran wuta za su wannan ya zo da sahabban manzon Allah da yawa ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف خلفا عن سلف على الاحتجاج به حتى قال الحاكم في اول كتابه المستدرك innahu hadithun kabiru fil usul malamai suna kafa hujja da wannan waɗannan hadisan don suna maganar akida har ka imamu hakim kitabu na hadisi al-mustadrak yana cewa wannan hadisi asali ne kamar kwantikan ne na addinin musulmi ya kamata ka ɗauke shi zama ma'auninka na rayuwa saboda ka san akan wani tafarki ka rayu a duniya ba me yasa eh wannan littafin ya ce zai magana akan alfurqatun najiya to alfurqatun najiya an gare da za ta tsira sai yayi babi akai saboda ya karantar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar al'umma ta za ta rabu kashi 73 amma ba su za su rubuta ba akwai bangare ɗaya da zai je aljanna wannan bangare guda da zai je aljanna shi ake kira bangare mai tsira a kiyama shine alfurqatun najiya majmu'u fatawa na ibn tabiya mujallal na uku shafin da uku da arba'in biyar nan ma ya ce alhadisu sahihun mashhurun wannan hadisi da yake maganar cewa al'ummar annabi za ta rabu kashi da uku hadisi ne shahararri yana littafan ashabu sunan kamar sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i wal masalih nan littafai al masalih na hadisai kamar al musnad ahmad kirga ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة ثم هكذا ما لمي suke cewa idan kana so ka tabbata a kan wannan bangare guda ɗin to sai ka bi hadisin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana ala ma ana عليه اليوم yawma wa كان على مثل ما أنا ma ana alaihi al an wa ya ba mu misali yadda za mu gane muna cikin ɓangare guda ko ba ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tabbata akan irin abin da ni nake kai a yau da ni da sahabbai to yana cikin ɓangare guda. Kaga mun samu ma'auni kenan. Ko za ka duk abin da za ka yi sai ka auna da abin da manzon Allah ya faɗa. sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake cewa ahlus sunna me yasa aka ce a sunna saboda sunnar manzon Allah sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam. da aka ce wal jama'a ahlus sunnati wal jama'a saboda sahabbai sun tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam. ya rasulullah suwaye masu tsira sai manzon Allah ce al jama'a saboda aka ce ahlus sunna suka ce da abin ya ta kai kare tsakanin sunna da al to mu masu kokarin riko ne da sunnar manzon Allah da kuma aljama'a suwaye aljama'a su ne sahabban manzon Allah abinda manzon Allah ya tabbatar za mu rike abinda sahabban manzon Allah su tabbatar za mu rike wannan ya sa ake cewa ahlus sunnah wal jama'a dan kai kokarin daukan wannan siffa da manzon Allah ya aiki wato ya faɗa game da waɗanda za su tsira a ranar tashin kiyama وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم أما الشرق الباقية sauran ɓangarorin fa da za a yi ka gane su سامو abu ne mai sauki za ka samu yin mutum ne mai fankarewa za ka ce ga hadisin manzo ya ba kai aje a gefe wanda ya ce ba zai yi aiki da hadisin manzo Allah ba kai ka san ya ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an guda mai tafiya aljanna shi ne wanda ya rike abin da na rike a yau da ni da ta saboda ka an ce ma qalallahu daga ce sama alwafa da aka ce sahabban manzon Allah sun yi sai ka dauka ka rike saboda kai riko da sunna kai riko da aljama'a wannan dalilin da kaka ji ake kira ahlus sunna me yake nufi ahlus sunna masu riko da sunna saboda su tabbata a cikin bangare guda din nan mai tsira a ranar tashin kiyama daga bangarori saba'in da bakwai waɗanda saba'in da uku waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin kuma kisa idan ba ahlus sunna bane dole za ka samu tafiyar akwai fana matukar ba ahlus sunna bane tafiyar akwai fana sai ka samu wani abu a cikin na asalin su sai a ce to wani malami ne sai ya fara muke gani ya kamata amma idan ahlus sunna ne fa ina asali ga sunnar manzon Allah ina asali da maganar sahabban manzon Allah magana ta kare abin da annabi sallallahu alaihi wasallam da kaga hadisi shi sa na karanta gaba daya don ka gane alamar masu tsira din ba kirga wasu malamai da za su zo a bayan sahabbai bala mazo Allah ya ce wanda ya rike abin da ni na rike da ni da sahabbai na to ya tsira da saboda babu littafin wani malami wanda zai taho bayan zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma idan aikin sa ya dace da sunnar manzon Allah da kuma halayen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan dalilin ya sa ibn yi ce idan ka dubi duk wani tafarki zaka tarar ashiru akwai fantarewa ga sunna bid'a akwai bid'o'i cikinsa al'ahwa akwai son rai dole za ka samu haka domin tafarkin manzon Allah babu su tafarki in na annabi ne sallallahu alaihi wasallam yana da sauki ganewa kuma hankali yana dauka amma idan tafarki ba na manzon Allah bane to abu ne mai sauki ka gane shi kuma ba wai lalle bane ya zama to su ne mafi yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da al azam jama'a mafi yawa yana nufin waɗanda suka kai musulunci a duniya domin babu wani wanda ke iya ɗaukan musulunci ya kai wani guri sai ahlu sunna wanda shi ne hukuncin da Allah subhanahu wata'ala yi saboda haka sai malami ya ce kad takunu shirka min hafi fi ghayatil illa a wani lokaci ana iya samun ahlu sunna su ne kaɗan ba su ne mafi yawa ba sha'aru hadhihi shirk amma take take na wanda ke riko da sunnar manzon Allah sun sahabbai wato shi ne alkitabu wa sunna wal ijma riko da maganar alkur'ani riko da sunnar manzon Allah riko da haduwar fahimtar malaman sunna faman qala bil kitabi was sunnati wal ijma' duk wanda ya zama ya taƙaita ga riko da alkur'ani da sunnar manzon Allah ya taƙaita ga riko da fahimtar da aka samu ijma'i kana min ahli sunnati wal jama'a to yana cikin wannan wannan tafarki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana tafarkin wasu da za su tsira a ranar tashin kiyama Allah ya samu na cikin su قال الشيخ الإمام رحمه الله قوله شيور النبي صلى الله عليه وسلم wato mai littafin yana magana game da kalmar annabi sallallahu alaihi wasallam da ta zo cikin waɗannan hadisai ma ana alaihi al-yawma wa abqad wanda ya riko da Abin da nake riko da shi a yau ni da sahabbai wannan shine ma'auni duk abin da za ka yi tabbatar wannan abin da kake aikatawa Dan dai addini ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi riko da shi shi da sahabbansa الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kai da shi da sahabbansa ma ma ba alaihi a'immatul din shine tafarkin da jagororin addini suka tafi a kai al mashhurun fil afaq waɗanda suka shahara a sararin wato duniya tafarkin annabi da na sahabbai shine tafarkin da manyan malaman sunna suka tafi a kai kada ko ɗauko da su al-imamu malik zaka samu tafarkin ne tarihin al'imamu abu hanifa farkin ne tarihin al'imamu shafi'i haka za ka samu al'imamu ahmad bin hanbal duk wani fitaccen malami a tarihi za ka samu wannan tafarki na annabi da na sahabbai a kansa ya tabbata wannan yana cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana manzon Allah bai ta duniya ba sai ba mu labari abin da zai auku a bayan ya idan ya auku ga abin da za mu rike shine magani gare mu wannan dalilin ya sa al-Imam al-Ajuri al-Imam Muhammad bin Husayn al-Ajuri a kitabu Shari'a yace kuma innahu salawatullahi wa salamuhu alayhi su'ila an tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallam man najiya wani bangare ne na musulmai zai tsira a kiyama fa qala alayhi salatu wa salam fi hadithin sai manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ma ana alayhi al-yawma wa afadi abinda nake riko da shi a yau ni da sahabbaina a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake kullu hafin nari illa wahida wa hiya jamaa duk za su halaka sai dai guda daya ita ce jama'a fi zalika akbar dalilin wa awfa hujja wa afdal burhan ala anna ahlus sunna wal jamaa hum ta'ifatul mansura kada an samu hujjoji an samu dalilai da suke tabbatar da cewa jama'ar da Allah ke ba ta nasara ita ce jama'ar ahlus sunna waɗanda suka yi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam allati la yadurruha man qabalaha ila yawm al-qiyamah dan kai wati da tafarkin su kai kai hasara amma ahlus sunna ba sa yin hasara daga duniya har zuwa kiyama saboda haka su ne Allah ya ba ma amanar kisar da sakonnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga al'umma sai sai malami ke cewa alhamdulillah ala fadlihi wa tawfiqihi wannan abu ne da ya kamata a ce musulmi yana ma Allah godiya a kai idan ka samu kanka cikin waɗanda ke kokarin riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to ba karaman ni'ima ce Allah ya maka ba kai ma Allah godiya domin ba ilimi bane ka samu mutum yana da ilimi amma ba samu dacewar Allah ba wanda Allah ya dakar da shi ya zama ya yi watsi da duk wani abin da ba sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ce kuma ba ta karshe sahabban manzon Allah ba ne babu ijma'in malaman sunna a kai ya yi watsi da shi ya dawo ga abin da manzon Allah ya bari ce wallahi wannan ya yi babban rabo ya kamata ya ma Allah godiya kuma Allah mun gode maka Allah ka tabbatar da mu akan wannan tafarki har zuwa mutuwa ibnu qayyim jawziya littafin ilamul muwaqqi'in mujallal na uku shafin 300 yana cewa wa'alam annal ijma'a wal hujja wa sawab al a'zam huwa al alim sahib al haqqi laysa wahdahu saka dauka sai kuna da yawa sannan a cikin da take tabbata sunnar manzon Allah yake koda kai kadai ne idan kana riko da al-kitabu was sunna wal ijma' wa in khalafahu ahlul abd koda duk duniya an saba maka idan kana riko da wannan ko kai ne kai riko da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-Imam Nu'aym bin Muhammad Nu'aym bin Muhammad shekarar ta 2010 rabonsa da duniya yana cewa idza faqadatil jama'atu fa alayka bima kanat alayhi al-jama'a idza faqadatil jama'atu fa alayka bima kanat alayhi al-jama'a ana cikin tafiya sai ga tafiyar mata lalace domin shaidan bai barin mutane lokacin da kuka haɗu za ku tabbatar da sunan manzon Allah sai an ya yi kokari ya kuso kaɗan da kaɗan zai yi ƙoƙari ya shigar da bid'a a tafiyar haɗi tafiyar ma ta zama ba ta sunan manzon Allah ba shi ne malamin ya ce to idan ma ana tafiya a haɗi sai ka ga tafiyar ta lalace to ba tafiyar ce a abin dubawa ba ina jama'ar farko su ne jama'ar manzon Allah su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka auna da tafiyar sahabban manzon Allah kafin an tafso wa in kunta wahdaka koda kai kadai ne sai ka bi tafarkin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka bi tafarkin sahabban manzon Allah kai kadai malami yace fa innaka antal jama'atu hina idin to kai kadai din nan kai ne jama'a a wannan lokaci al-imam shafi'i a littafin al-i'tikam ya yi sharhi akan waɗannan hadisan sharhi ko yana juzi na shafi ya ce al'imam shafi ya ce ina hadihin firar waɗannan ɓangarori da intari waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk za su shiga wuta kar ka ɗauka ba musulmai bane musulmai ne ji al'imam shafi suna sallah suna azumi suna zakka ya ce wato inna ma tasiru firqatun firqatun bi khilafiha lil firqatin najiya fi ma'nan fi ma'nan kulli ya ni shi umurin shi abin da ya shafi aqida nan ake rabuwa da su ba ta alwala ba ba ta sallah ba ba ta azumi ba ba ta hajji ba amma ta wajen aqida sai kaga an bambanta duk waɗannan saba'in da biyun za ka samu akwai inda aka haɗu amma kuma daga wani gefe na aqida arab ce wa ka'ida min qawaid shari'a la fi juz'i min al ba wai abin da ya shafi kamar wato shari'a abin da ya shafi ibada ba saboda haka babban abin da ya kamata mu lura da waɗannan hadisi da farko manzon Allah ya san cewa al'ummar sa za ta rarrabu saboda haka yasa ya ba ta labari tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san al'ummar sa za ta rarrabu sai ya ba ta labari ashe ba wai sunan bangare ake akali da shi ba ba rabuwar bace damuwa ba wai rabuwar bace damuwa me ake la'akari da shi tafiyar da ake ita ce babban abin lura amma an kayi matafiyar ka suna in ma ta ɗarida in ma ta ƙungiya wannan ba shi ne abin damuwa ba domin da a ce damuwa ce da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce dukkan su za su shiga wuta har wato wannan guda ɗaya ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, kulluha fin nari illa kafin wahida manzo Allah yake sai dai bangare daya kaga manzo Allah ya tabbatar bangaren imma suna ce na kungiya manzo Allah ya ce damu da wannan ba me ya damu shi shi sa sahabbai kan tambaya me ya siffar wannan bangare guda shi manzo Allah ya ce siffar su ita ce suna tabbata akan kabila na na yi shi da ni sahabbai na haka ba wai damuwa ba ce dan kana tare da wata kungiya wannan ba shi ne ake da manzon Allah ya hana ba sannan waɗannan hadisai suna tabbatar mana idan ka ce ni ina tare da kowane musulmi shin abin da ka hukunta abin da ya dace da sunnar manzo Allah ni ina tare da kowane musulmi la manzo Allah ce za a rabu kashi saba'in da uku. saba'in da biyu wuta ne ɗaya ne tafiya aljanna da kace kana tare da kowane duka faɗa wani ɓangaren ba ka sani ba ko kana tare da gaskiya shi ne aqida ta sunna kana tare da gaskiya duk da take duk wanda ya kamanta shi ko gaskiya na ka wanda duk yayi watsi da gaskiya kuma ba naka bane da zama tafiyarka tana la'akari ne da me Allah ka barka ka ala ya faɗa me manzon Allah ya faɗa me fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ci gaba ka ce kala Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz daga cikin shugabanni na kwarai da aka yi magabata rahmatullahi alai rahamar Allah ta tabbata a gare shi ya yi mana nasiha Umar bin Abdul Aziz ce, sanna rasulullahi wa wulatul amr min ba'dihi sunana. manzon Allah da shugabanni da aka yi sune sune wulatul amr manzo Allah da shugabanni da aka yi a bayansa wato kula fa'ur rashid sun sunnan da sunnoni al'ahdu biha tasdiqun li kitabillahi azza wa jalla idan ka yi riko da waɗannan sunnoni sunnar annabi sunnar khulafa'ur rashidin kuma da manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin saboda haka in kai riko da sunnar manzo Allah kai riko da sunnar halifofin nan biyo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to ka gaskanta littafin Allah mabawai mai daukaka واستكمال لطاعتك ككمل بييرك الله سبحانه وتعالى وقوة على دين الله عز وجل ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ونكر في لنا أجين الله سبحانه وتعالى وأن باب ميئية وتشنز باب ميئية لا لا تغييرها kuma babu mai iya canzawa shi ne tabbilu wallan nazar fi ra'ayi man khalafa haka nan nazari ga ra'ayin wanda ya saba musu idan abin da suka tafi kuma sunnar manzon Allah karka waiwaya kar ma ka bibi waye ya riko da sunan annabi ko waye matukar kayi riko da sunan manzon Allah karka yi waje musamman da babu wanda zai zai zai mutu tare da wani duk hayaniyar da ɗan adam suke a duniya mutuwar tana zuwa da ɗaya ne kai kaɗai za ka mutu kai kaɗai za a binne kuma kai kaɗai za a watan baya a kwanciyar sabai ko za ka ba maganar aboki ba maganar iyaye babu maganar kakanni ko dangi kai kai la'akari da cewar akwai ranar da za ka haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala kuma haka idan za ka yi riko da sunna ba a waje Allah ka samu iya fa manikta da bi ma sannu duk wanda yi koyi da abin da suka sunnanta to zai samu shirya? Allah subhanahu wa ta'ala man istabsara biha wanda ya nemi basira wato ta sunnar annabi da sahabbansa mubsirun yana zama mai wato mai basira mai ganin shirya wanda ake raba shi da saka wa man khalafaha wanda ko ya saba matafarkin annabi da kuma na khulafa'ur rashidin wata ba gaira sabilin mu'minin ya bi tafarkin wasu waɗanda ba masu imani ba kuma da Allah ya kafa alwalihi ma ta wallahi wa nusulhi jahannama wa sa'ad masira shine Umar bin Abdulaziz da yake wallahu ta wallahu Allahu ma ta Allah zai ji in kamar aikin da yayi wa asbahu jahannama kuma Allah zai kona shi da jahannama kafa al-masira makoma ta yi muni Allah ka kare umar bin abdulaziz ya ce wannan da fi haƙarin umar bin abdulaziz yana cikin tabi'ai wakalar azhari shi ne al'imam muhammad bin shahab shi ma tajiri ne al'imam zuhuri shi ma ga nasihar da ya yi alƙaƙe samu sunna na jari a yi kowa da sunnar manzon allah tsirani wal ilmu ya ƙubabu ƙabban kari'an shi ko ilimi ana karɓansa karɓa wato na sauri kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana duniya ba ta ba face Allah ya dauke ilimi ya zama jahilci ne zai mai gurbin sa wanda sai an kai ga dauke alqur'ani kashi idan har Allah ya baka damar riko da sunna kafin wannan zamani to ka tsira Allah ka samu iya wa nashur ilmi tabbatar ilimi shine nashur ilmi yani tabaqul ilmi irtifa'ul ilmi tabbatar ilimi sabatu dini wa duniya shine yake tabbatar da addini kuma duniyar ita kanta domin da bayan an ce maka an dauke ilimi to duniya ta zo kashi da bayan Allah ya dauke alqur'ani daga duniya to duniya ta zo kashi ilimi shi ya tabbatar mana da addinin nan har da muke iya karanta littafi a ce ga abin da manzon Allah ya faɗa ga abin da karantar wannan rahama ce ta Allah mai girman gaske wa zahabu zalika kullihi fi zahabil ilmi wato tafiyar addini gaba ɗayansa tafiyar duniyar ita kanta ta ta'allaka ne tafiyar ilimi ranar da aka ce babu ilimi to duniyar ta zo ƙarshe addinin ma ya zo ƙarshe wa kala ubay bin ka'ab ubay bin ka'ab wanda shi kuma sahabi ne radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda shi ma akwai nan shahada yayi Ubay bin Ka'ab yace alaikum bis sabili was sunna ku yi riko da kafarki da kuma sunna me yake nufi da kafarki wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda Allah madaukaki ya faɗa a gaba kaga as-sabil shine kafarkin sahabban manzon Allah da tafarkin salafus salih wanda rashin jinsa shi ke sa Allah ya sa mutum a wuta baya ga riko da alkur'ani da sunnar manzon Allah ya yi riko da fahimtar waɗancan mutane don haka baka da ikon ɗaukar alkur'ani kai tsaye ka yi aiki da iliminsa ba tare da ka tara da wancan fahimtar ba saboda Allah subhanahu wa ya aiko manzo yake ya bayyana alkur'ani gare mu su sahabban nasa sun ji bayanin da manzon Allah ya akan alkur'ani don haka yasa fahimta ka ka dace da fahimtar sahabban manzon Allah bai bil qaryati alaikum bi sabil ku yi riko da kafarkin mu'minai wa sunna ku yi riko da sunnar mazan Allah ina innahuma ala al abdun ala al wa sunna babu wani bawa da ke kan doron duniya idan ya yi riko da abubin bindin ya riko da kafarkin mu'minai kuma ya yi kotu sunar annabi sallallahu alaihi wasallam zakarar rahman idan ya suna allah fa fadat ainahu idanu da walla bil khashiyati allah saboda tsoron allah sai yu'azibuhu abadan har abada allah ba zai mar azaba amma ka lura da abin da kai mai ya faɗa yana cewa idan kana kan tabarkin masu imani kana kan sunnar manzon allah sai ka zubar da kwalla saboda tsoron allah to har abada Allah ba zai maka azaba ba wa ma alal ardi abdun ala sabili wa sunna babu wani bawa wanda ke kan doron duniya yana riko da tafarkin masu imani wa sunna yana riko da sunnar manzon Allah wa zakarar rahmana fi nafsihi ya tuna Allah a cikin ranka faksha arrajiltuhu min khashyatillah fatar jikinsa tana kadawa cigar jikinsa yana tashi saboda tsoron Allah kana masaluhu face misalin wannan mutumin da masalin shajaratin kabi ya buka warakuha kamar misalin wata bishiya ce wato da ganyenta ya bushe fahiyar ka zalika iska sabat harihu daga wata iska mai tsanani ta samu wannan bishiya ne bishiya tana da kinye ta bushe aka yi guguwa da zai faru da wannan bishiya ba ta haka an hawar kuha da ganyen na ta fadowa sai ce to misalin mumini kenan idan ya tuna Allah shigar jikinsa ya tashi hankalinsa ya motsa baka hata an hawar kuha illa haɓa an huka Allah yana goge maka laifukanka kama ta hata an tilka shajarati warakuha kamar yanda kan yake zuba daga wannan bishiya ne wa in naktifadan fi sabilin wa sunna mutum ya takaita rayuwarsa akan tafarkin masu imani da sunnar manzon Allah khairin bi ijtihadin fi sabilin wa sunna wanda ake mutum ya dage yana kokarin bin abin da ya saba ma tafarkin masu imani abin da ya saba ma sunnar manzon Allah saboda haka yake fanzuru an yakuna ilmukum fanzuru an kuna amalukum ko sai ku duba aikinku ya kasance in kana ijtihadan ke dagewa aka yi ko iktisadan ko kokarin dacewa da gaskiya Ka ku ringa dubawa an ya kuna zalika ala min an biya. ya kasance wannan ta take taku tana kan tsari na annabawan Allah wa sunnatihim da kuma sunnonin annabawan Allah salawatullahi alaihim wato tsiran Allah ya tabbata ga annabawan raki daya kaga wannan magana zai faɗa a ƙarshe da shi hake ga ilmi daga hadisai ya karanto ya karanto maka a kabila annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umma za ta rabu kashi 73 kashi saba'in da biyu za su tafi wuta kashi guda zai tafi aljanna ya gaya maka ta yadda za a yi ka gane kana kan tafarkin masu tafiya aljanna ko masu halaka ya za a yi mu gane manzo Allah an bar ya ce ma ana alayhi yau wa afani shi ka rike abin da ni na rike a yau ni da sahabbai na shi ke nan in baka rike wannan ba haka koma kana ana dabara yadda za a dawo da shi sunnar manzo Allah kuma asali ba sunnar ba mutum yana cikin bala'i saboda haka malamai yake mana nasiha fanzuru an ya kuna amalu ku rika dubawa ka rika aunawa shine bambancin mutum da dabba Allah ya baka hankali duk abin da za ka yi ka auna da sunnar manzon Allah kuma ka kaiwa shi ɗan ta mana mantuwa mutuwa tana iya zuwa masu ko da yaushe iyakar kwanakin da kai su ne kuma wajen Allah ya ɗiba ma da zarar sun kare kaɗi. ko za ka baka san inda za ka gama ga rayuwarka ba baka san a kan wani tafarki za ka mutu ba kaga ya zama dole gare ka a ko da yaushe ka rika auna tafiyarka mu'amalarka al'adunka da sunnar mazan Allah da tafarkin masu imani su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ai tabi'u tabi'in waɗannan hadisai da muka karanta wato akwai littattafai da aka rubuta na zamanin farko da ya kamata a ce mun mallake su domin malaman sunna na zamanin farko suka rubuta waɗannan littafan saboda nasiha gare mu mu da za mu zo a baya kamar misali akwai kitabu sunna na imam abubakar ahmad bin muhammad al khalad kitabu sunna dinnan na al khalad yana da muhimmanci shi malamin shekarar ta 2023 gonsa sa duniya a yau akwai kitabu sunna na yaron al ahmad bin Muhammad. yaron al-imamu ahmad ana kiransa abdullahi bin al ahmad Ta rubuta littafi kitabu sunna shekararsa 1949 rabuwansa da duniya kitabu sunna yana na har yanzu sannan akwai kitabu sunna na al ahmad bin amr shi na ibn abi asim wanda muhammad na nasiruddin al-albani ya matakari shi Abu Abi Asim shekarar dubu da ɗari ɗaya da hamsin da biyu da duniya a yau ya rubuta kitabun sunna sannan akwai sharhu sunna na al-Imam Barbahari wanda shekarar sa dubu da ɗari ɗaya da goma rabuwarsa da duniya ga sharhu sunna na al-Imam Bahawi shekarar sa ɗari tara da ishirin da uku rabuwarsa da duniya akwai al-Ibanatul Kubra na al-Imam Ubaydullah bin Muhammad ibn Bakwa, shekarar sa dubu da hamsin da biyu rabuwarsa da duniya akwai kitabun shari'a مع الإمام هبة الله الإمام محمد بن حسين العاشوري shekarar ta saba'in da tara rabonsa da duniya akwai sharhu usuli itikadi ahli sunnati wal jama'a na al-imam hibatullah ibn hasan al-malakadi shekarar ta dubu da ishirin da ɗaya rabonsa da duniya duk wani malamin hadisi da zai gama rubuta littafin hadisi da sai ya sa a cikin littafinsa ya ware gefe ya masa suna kitabu sunna saboda haɗari saboda nasiha ga musulmai da za su zo a baya malaman nan kamar misali a imam bukhari in ka duba bukhari akwai da ya ware sunan ya masa suna kitabul ittifam bil kitabi wa sunna kitabul kitabi wa sunna wannan gefe na ware ne saboda su kawo hadisai waɗanda suke faɗaitar da mu mu yi riko da alƙur'ani da sunnar manzon Allah duka zuba sunan abi dawud yana da kitabu sunna babun fi luzumi sunna akwai babi da yawari yana cewa luzumi sunna in ka dawo kasa kamar ibn taymiya akwai minhaj sunna an wanda ya rubuta waɗannan littafai suna ka jawo hankalin mu mu gane a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi Allah tabaraka wa ta'ala bai zalun karbawa. ya riga ya gama komai ya aiko mana manzo manzo ya isa sako